kana ta shara kenan eh wallahi to ni zan fita amma yaya wallahi tun jiya ban ci abinci ba yunwa nake ji ciki na yana ta murɗa min ko bacci ma ban yi yunwa kike ji tun jiya baki ci abinci ba ba abin da na ci tun jiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki haƙuri kin ji sharifa ba ma komai to babu damuwa kina ji dan Allah ki haƙuri yanzu zan fita zan san yadda zan yi ko indomi ne yanka miki kinji ko dan kunu haka kinji sai ka dawo mata biyu mata biyu wayo Allah na wayo ciki na ai wallahi yarinya kaɗan ma kika gani ba dai yunwa ba ai in dai ni Jamila ni zan baki abinci ko sai dai ki ta burbura mutuwa anan zaki mutu wayo dan Allah an ce Jamila ki taimaka min au ruwa ma za ki sha sai in gaya za ki sha ruwa wayo Allah na wayo ciki na ba za ki sha ba bar ma ni ɗanɗana miki shi a bakin kiki ina nan ina kallon ki kina burbura mutuwa wallahi sai dai ki mutu kuma ni zan zama ajalin ki ni zan kashe ki a cikin gidan nan wayo dan Allah ki taimake ni anti Jamila Bakin ki fita ba. Jamila? Jamila? Sannu. Ya aka yi? Sannu shiri. Inna Allah, Jamila? Me faru? Ka gani, kawai gani ne ta faɗi ta yanki jiki ta faɗi ina ta yi yayyafa mata ruwa. Su ma sannu tashi. Na <coughs> taimaka min. Sannu. mata biyu mata biyu mata biyu assalamu alaikum mala alili alaikum salam wallahi alhamdulillah ya kake ya kasuwa kuma wallahi komai normal normal masha Allah a da Allah indomi nake so guda biyu ok kuma kayi sa'a da akwai saboda zai na je kasuwa na kawo su bari in dauko maka irin kananan nan ba ɗan ɗari biyu nan kudin a kai da kuma mun saba da kai kawai ka rubuta a cikin lissina insha Allah mun da zan kawo ma ha ha ba ai yanzu gaskiya an babu kuɗi ba zan iya baka ba saboda basin da nake bin ka littafin da nake rubutawa ma ya ma shiga ma babu ma inda ma zan rubuta ballantana in ce in ce zan baka kayan nan nawa muke sayan indomi a kasuwa amma yanzu sun kara mana naira dubu uku suka kara mana a kwali fi awa kai basin naka yayi yawa yayi yawa ka taimaka min mana kuma ka je ka ajiye wasu mata guda biyu sai kai babba sai kake wai ni wannan ma san sana'a kawai ma sai baka kaya nake yi ni mai da ita ma zai duka ga ya na ba da ma bayan shi kalli kayan ma nawa nawa aka kara mana a kasuwa sai dai kawai ka zo ka rinka loda wa mutane abubuwa ba wanda zai rinka ba ba shi kawai ya je in ya ka ba akwai wani kantin nan a ni bari ma tsaro da dai ya kaya na Salamu alaikum. Amu alaikum salamu. Na ce dan Allah ya kuka da wancan bawan Allah da ya tafi yanzu. Waiwa, wai ma nura ai zuwa ya ce in bashi indomi guda biyu kuma da ya zo kaba indomin shi ya ce in bashi kuma littafin da nake rubutawa ya shiga baya biya na ta ce wai ya je nan gangare nawa ne kuɗin bashin ma za a biya mar amma yanzu dai fara bani indomin in yi sauri yi sauri a ai yanzu zan baki ajiya ai kina taimako wai in sa miki a leda a dole ai canjin ma kika sai kin mu to ga ta canjin ma kika sai rike eh, eh kin ma yi taimako fa to munafika algunguma ya fita me kike so me yake damun ki Don Allah anti Jamila ki taimaka min yin yunwa ke ji tun jiya ban ci abinci ba. wa kike ji don Allah anti Jamila. Oh, ni na zaunar da ke a cikin gida? Ni zan ciyar da ke? Don ko kin ga kina ina cin wannan abin da shine zaki je mun taimaka miki. Wai tsaya, ni na aure ki ne? To ba zan ciyar da ke. Kuma ba zan ƙara baki wani abu nawa ba. Wanda kike zama shi a cikin gidan da je ya kawo miki. abu ɗaya da zan yi in taimake ki in taimaka wa rayuwarki ki samu ki dan sa abin da zaki ci a cikin ki in dan taimaka miki in dan baki jari kin ga kofar gidan nan idan kika dan sayi mangal ɗinki zan ma baki mangal zan saya miki ba sai kin sha wahala ba kina dan soya awara kin ga dole zaki dan yi ciniki kina sama abin da zaki sa a cikin ki dan Allah anti Jamila wallahi zan iya mutuwa me kike min zuru zuru ido har kina leƙa inda zan aje a gona au to wallahi ba rikici idan naga an kunce kullun ledan nan ko to ke kika bude na rintse da Allah na na lahira sai ya fi kicin dadi mata biyo bai na na ba da dace azan gode wasarin da Allah ya kai alhamdulillah godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar hiv sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin hiv ba muna ba da maganin aikata istim na yi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon allah sannan muna ba da maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar maiduguri borno state sannan muna da reshi a jihar kano sannan muna da reshe a jamhuriyar Nijar a garin Yame sannan muna da reshe a jamhuriyar Nijar a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah mun san abincin su akwai daɗi fa yawa sister baki ji ba dalla yes sir yawa dalla nawa ne kuɗin mu gaba ɗaya eh kuɗin ku ya kama 5500 dubu 5500 kenan sa okay good to gashi ka yi tiya okay sir dauka sai ki ba mu wannan Kash. Ya salam. Ya aka yi? Wallahi ban san matsalan ba fa. Tun jiya nake kokarin in cire kuɗin wasu customers ma wallahi in faɗa maka sai dai hakura akai da siyan abincin yaki To, to ba naki account number POS ɗin ku sai na samu kuɗin yanzu. Okay, 32. Yawwa. Wow, ya shiga fa. Ya shigo ko? Kai, wallahi ya shigo. Ba ku da labarin Doro data shop ne? Cikin sauki za ka yi transaction ɗinka ba tare da ɓata lokaci ba. Ka ce Doro of Data? Ah? Kwarai kuwa. Wow! Duniya ta canja. Zamani kuma ya zo da yanayinsa. Wannan ne ta sa Dorosof suka zo da ilimukansu na zamani kuma suka zo da sabuwar manhajar su ta siyan data. Za ka iya siyan katin waya kuma za ka iya siyan data. A Dorisop kuma ta ba ku damar iya biyan kuɗin nefa. Sannan kuma za ku iya biyan kuɗin subscription na DSTV, StarTime, GoTV da dai sauransu. Kana iya mai da katin wayarka ya zama kuɗi ka mai da shi cikin bankinka. Ɗalibai kuma ba a bar ku a baya ba domin kuna iya duba sakamakon jarabawanku neko waec da kuma jam. Da wanda suke da website muna da API documentation za su iya haɗaka da mu don su farantawa kwastomominsu. Doraso ba iya nan muka tsaya ba. Idan ka kawo mutum ɗari biyar suka yi rijista tare da mu, kai ma kana da ribar naira dubu ɗari. Adadin yawansu kai ma adadin ribarka. Ku nemi datar Dorasop a kan wayoyinku na hannu a kan manhajar Apple Store ko kuma Play Store domin saukewa kai tsaye ku shiga kuma ku samu biyan bukata. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka. Ga indomin nan. Kai, amma na gode sosai. Amma ta yaya kika san ita ce matsalata? ai ina tsaye a gurin ina ganin yadda kuke yi da mai shagon nan kai gaskiya na gode Allah ubangiji ya saka Allah ya miki albarka ainihin mun taimakon da bazan taɓa manta ba uwa. amin sun amin na gode bari in ƙarasa gida baka ji ba ina son ka ka nuna min gidan jamila nake nufi jamila amma kin san ai ba lalle na gane ba wace jamila wata ce kwanan nan ta tare a unguwan nan tana da miji tana da kishiya ni ne masu sunan kishiyar nata sharifa ok sharifa na gane na gane ai nan ne ba nisa to ko za ka dan taka mu <laughs> ai yanzu ke da abin da kika ce na miki ai zan miki shi <laughs> godiya nake kuma nake ganin kana kokarin shiga gidan matan aure matar aure ce fa da mijinta ko da yake ma mijin nata lusari ne ba shi da sana'a dan zaman banza ne irin mazan nan ne masu matacciyar zuciya wanda ba za su fita su je su nema ba sai dai matansa su yi musu ka san ma gidanta ne wannan kuma yake zaune a ciki ta ciyar da shi ta shayar da shi ta tufatar da shi kaga saboda dabbancin namiji kuma ya je mata kishiya gaskiya maza wasu mazan sai a hankali mu je in raka ki kin ga wannan taimakon da kika min na wannan indomin da kika bani ai ya kai na miki duk abin da kike so ko ba haka bane mu je na raka ki sai na fito to ba komai nagode Lawi ka tabbata idan na je gidan yanzu haka zan same su? Suna nan bana. Ai yanda yi ka tambaya komai ne amma fa ka ce min sun canza gida kinga canza gida ko suna nan inda suke ba matsalar ki bane maganar nan ta kuɗi ce kawai ki wani abu ka ga lawi ni fa maganar kuɗi ba matsala ta bace ba in dai ka tabbata wannan yarinyar za ta yi min ni ta zan gane haka in ji dumus a hannuna shine zan gane kuɗi ba matsalar ki bace kamar yadda ka nuna min hotonta hotonta ya nuna min tabbas za ta yi min kinga ki kwantar da hankalinki ni tun da kuka man bayanin kalan macen da kuke nuna ka ce miki kai ta a wannan gida ko ki kwantar da hankalinki zaka kwatanta mu kuma sannan zaka raka ni to za mu iya tafiya kudin ka rayuwar na ai ba abin da ba za ka yau kudi sai ka gaji da shi wallahi ba mafarki ba ne wani ba abun mawaki yake bani. Ai kuwa ni nan. Don Allah ina kika shiga ne haka. Ke kin ga yadda kika zamo hajiya ne kin yi kuɗi kin je kin boye kin bar ma'ana. Wallahi ina Legas. Kaga manyan arna. Ke wallahi tab. Kin ga. Zo mu shiga ciki saboda akwai labari sinki sinki. Labarai ma zan ce miki. Ai na sinki ba za a raba ki da labari ba. Ai a malam. kakki damu shi ma dan gida ne kaga ka shiga can daki mata biyu mata biyu mata biyu mata biyu yawwa dakata gidan na nan in kika shiga kwanan nan na ɗaya na biyu na uku shine gidan na tsakiya kenan me yasa kai ba za ka raka ni ba abin da ya sa idan na biki suka gan mu ina gaya miki ba za su yarda da ni ma ba yanzu zan shiga gidan ba kawai dai ina so in yi confirming din ina ne gidan eh kawai duk sanda ka tashi kawai normal amma dai na gaya miki ni laggon su kar ka damu duk zan seta musu hanya yawa bura baya za yan damu kawai dai yanzu ni abin da nake so da ke a cika alƙawari kar ka damu ka ajiye min account ɗinka za ka ji alert Assalamu alaikum. Hajiya, na zo ni gidan, na ga gidan. Kuma yarinyar za ta yi mana, za ta yi yadda kike so. Hajiya kar ki damu, ni zan cika miki burinki. Ki bani nan da sati ɗaya. Duk kalan 'yan matan da kike so, na miki alkawari ni kuma zan kawo miki su. Ke dai kar ki damu. <laughs> to shikenan. ba matsala wake ki sani ba mm. wannan nuran da kike gani fa mijina ne fa ina son shi kika mare ni? godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab. wanda muka kore wajen ba da sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin cutar hiv ba muna ba da maganin aikata istim nayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da karancin sha'awa ciwon jijiyoyi yawan kasala bugun zuciya da yawan mantuwa matsalar sikila yaro ko babba ciwon koda hawan jini hepatitis a da b da c diabetes ciwon suga duk muna ba da maganinsu kuma ana samun waraka cikin ikon allah muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba sanyi mai sa fitar da farin ruwa a gaba ciwon mara sanyi na mata rashin haihuwa matsalar sanyi syphilis and genital herp duk muna ba da maganin su kuma ana samun dace cikin ikon Allah muna ba da maganin jinnu sammu ko sihir duk muna warware su da yardan Allah cibiyar nurul shabab bata saya iya nan ba muna tura sakon maganin a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah za ku same mu a babbar ofishinmu da ke jihar Maiduguri Borno State da ke nan mafoni tailoring plaza opposite gidan mamman shifta sannan muna da reshi a jihar kano kan titin road gefen kamfanin mtn opposite gidan buhari cikin royal plaza shago mai nomba b26 a hawa na farko za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi kamar haka ko za ku iya tuntuba ta ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai kun zo